أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga watan rabi'u tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ya dace da hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na Aliyu bin Abi Talib anguwan babban dodo cikin garin Zaria a jihar mu ta Kaduna a ƙasar mu ta Najeriya Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da karatunmu na fiqhu cikin littafin ar na Abu Zaid al-Qirawani wannan shine majalisunmu na talatin biyar, insha Allah wanda muke cikin babun fil azani wal iqama lokaci da ya gabata mun gabatar da jawabi ko karatu game da wazana malam ya ce dole ne shine wajibi a masallatanmu da jama'a ba. kuma ya nuna mana ba a wazana kafin lokacin sallah shiga in ba sallan asubahi ba da dukan godiya ga Allah yau za mu yi bayani a lafuzza da sigar yadda ake yin kiran sallah shi ne malam ya ce wal azami kalmomi da sifar yadda ake kiran sallah ga shi kamar haka Allahu akbar Allahu akbar waɗannan kalmomi masu daraja masu girma da su ake so kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar bi ma'ana Allah shine mafi girma akbar siga ce ta mufadala na kabir in ana maganan Allah babu wani babba amma dai an kai ka kololiya cewa Allah shi ne mafi girma domin ka sani shi ubangiji jalla jalaluhu wata ƙaddasar hu. biyan da kake ganin wani yana da girma ko yana da matsayi da irin sifar da kake kallonsa da ita ƙarfin tsiya ne kyau ne mulki ne dukiya ce a uba ko kuwa ko wani babban mutum da ake ganin girmansa don ana maganar Allah Allahu akbar don haka in ka fahimci kalman tun usuli to duk wanda ya kama ka abu ya ci karo da abin da Allah ya baka ta hannun manzansa sallallahu alaihi wasallam to kaka ga girman wannan mutum Allahu akbar ka ije bayaninsa ka ije aikin da ya saka matukan ya saba ma Allah Allah ya fi shi shi za ka yi Allahu akbar Allahu akbar bayan ka kabbara Allah jalla jalaluhu to kuma sai ka zo da tsabar tauhidi ashhadu Allah ilaha illallah wannan jimlar ikirari ne na cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta haƙiƙa mai ma'ana kuma mai kyakkyawan sakamako sai Allah ɗaya. Duk wanda kaga ana bauta masa ko abin da kaga ana bauta masa ba shi da hurumi ba shi da cancantar a bauta masa. Ko da kuma mai shi yana ganin gaskiya ne ya bauta masa amma babu cancanta. kuma duk wanda aka bautawa ba shi ba ba wai ba sakamako ba ne akwai sakamako sai dai sakamakon wutar jahannama ce Allah shi kadai za ka bauta masa ka zauna lafiya a duniya ka gama lafiya lokacin mutuwa ka yi zaman barzahun kalami lafiya a tashe ka a sauƙaƙe maka ranar hisabi a baka sakamakonka da hannun dama wa 'yan yanqalibu ila ahlihi masarora saboda haka akwai waɗanda ake bauta ma da yawa masu bautan kuma suna ganin gaskiya suke yi amma ana cewa abinda suke bauta ma ba su da cancantan a bauta musu domin ba su yi halitta ba su ne aka halitta ba su mallaki komai ba su ne aka mallaka ba su iya badawa ba su iya hanawa su ake ba in an so a hana wane ne mai badawa Allah ku jalla jalalu sai ka sake maimaita wannan kalma ta shahada أشهد أن لا إله إلا الله هذا كاسا كما يميت كلمة الشهادة وننقما أنجري نفرقو كينا نكلمة التوحيد توحيد الله في الأبودية أزو أنجري نبينا كلمة توحيد shine tauhidu rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallam fin risalati sai ka ce ne ashhadu anna muhammadar rasulullah ina mai shaidawa ina mai bada gaskiya ina mai miƙa wuya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. manzo ne na Allah daga Allah zuwa bayansa shi ma nan sai ka wahada shi a risala ba wanda zai ka maka saƙo yau daga Allah jalla jalaluhu zuwa ga bayi ya zan bauta wanda za a ce kana addinin musulunci sai wanda ya zo ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne akan ce taushidin risala duk wanda ya anshi sako na addini ta hannun wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko wannan ba musulmi bane domin addinin musulunci ba inda za ka same shi sai ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ta ina ya samu saƙo daga Allah zuwa ga Jibrilu zuwa ga Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Don haka wajibi ne, musan cewa, ko da mutum ya yi wani abu a musulunci, da sunan addini, amma ba ta hannun annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wannan bautar ta zo ba ba a daukan shi addinin musulunci inna dina indallahi al-islam saboda haka duk wani abin da za a ce a yi ko a bari da sunan bauta ga Allah to sai ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mu sani shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi ya sa dokokin ba Allahu wahdahu Allah shi kadai shi ne ke sa dokoki ya shar'anta shari'a sallallahu alaihi wa wasallam muballigun ne ya ayyuhan nabi ballig ma unzila ilaika. a'a ai shi isar da sakon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam ba shi ke cewa ga doka na sa muku ba duk abin da ka ji ya faɗi wahayi ne daga Allah jalla jalaluhu wa ma yantuku anil hawa in huwa illa wahayi yuha sai ka sake maimaita wannan kalman tauhidin risala ashhadu anna muhammadan rasulullah kaga shi ma ka sake maimai biyu to ثم ترجئ بأربع بأرفع من صوتك أخوي أدن جيئي سكن نوع إنكران صلى وتو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذا كاي تخفيض الصوت sosai in kayi wannan shine yace summa turji'u sannan kayi yi tarji'i wato ka dawo maimai ga kalmomin an fahimta da arfa'a min sautika sama da muryar da ka faɗi wannan kalmar shahada da farko yanzu ka yi hafauta sautaka yanzu tarfa A an a ilaha Allah an gane ko wanda yanzu ba a cika yin wannan ba a ta ma 'yan ɗariƙa duk sun canza kasan su yadda san a kukutun wajen kwaikwayo alhamdulillah in an yi kwaikwayo na alkhairi da baka kan ji ana in ma za a yi sallah masallatan ma suna da suna akwai pijot akwai 405 ma <laughs> ko sai dai ka jina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salamu alaikum <laughs> yanzu kana jin wannan suna ta yi aiki alhamdulillah yau ko hasidin iza hasada ya san ya gyatta mishi zama hmm, Allah shi kyauta to bayan ka yi tarjihi ka maimaita ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ka tsaga murya kenan an fahimta aka sai mafi yawan kiran sallan da muke yi yanzu ba tarjihi sai mai bari hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والله شيء مجيء هذا قال لي هو مثلاني تودعنا هو حي على الصلاة shi ma ka maimaita shi sau biyu hayya ala salah sai kuma an uwan shi hayya ala falah hayya ala sala. shi kenan an gane ko sai ce ba a gama ba fa kaku je zai na ce shi kenan ce to karin da ake yi ba sai ce fa in kunta shi ne da'in subuhi idan kirin sallar ta asuba ce kuma ta farko zid au ta hahuna to daidai wannan gaba da kace hayya ala salat hayya alal falah sai ka ƙara da cewa as-salatu khayrun minan nawm shine ziyada shi ma so biyu as-salatu khayrun minan nawm ma'ana hayya ala as da abin da kake ko ma menene dakata daina abe shi taho wajen yin sallah haka za ka maimaita ma wanda kake kira har biyu sannan ka ce duk abin da kake sai da shi dakata bar shi taso taho inda tsiranka yake kowa yana son ya tsira gobe kiyama to kuma sallah a gobe kiyama komin yawan aikinka ita za a soma maka hisabi kamar yadda ya inganta a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله صلى الله عليه وسلم yace abu na farko da za a soma mabawa hisabi a kai ce idan sallah ta tsira ta kyau auren ayyuka sai a ce ƙirgan goro duka masu kyau idan sallah bata ta haye ba aka ce ta ɓaci al'amari kuma ya ɓaci sauran ayyuka ma ba za a waiwaya ba a ce sallar ma a zaman ibada a ta samu shiga ba ina azumi ko zakka ko aikin haji ya yi hajijiya an gane ku ashe tsira ne sallah kuma har a duniya domin Allah ta'ala yana cewa inna salata تنهى عن الفحشاء والمنكر تتصلى أنا هنا الفحشاء abinci na ƙazanta sallah na hana in ka ga mutum yana lizimtan sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni insha Allah ba za ka same shi yana fasikanci yana gantali ba sannan munkar ɗan sace-sace ɗan zage-zage yan gulma yan hasada abubuwa dai wanda addini ke masa sai ka ga Allah ya raba shi da shi Allah ka raba mu da ɓanna. to za ka yi wannan asalatu hairun minan naumi shi ma so biyu ce la kulun zalika nan ne muke kamatin? la kulun zalika kada ka faɗi as-salatu hayrun minan nauni, fi gari mai dace sabuhi in ba a kiran sallar asubaki ba ce mafi inganci ana kiran as-salatu hayrun minan nauni a kiran sallar farko ne sai sa makon da ya wuce muka yi bayani shi kuma ba ana kira ne da tsakan dare ba A'a ana kira ne gwargwadon da mai bacci in ka tashe shi zai kinkin ya zo masallaci to kaga kira a shirin sallah ta biyu A fa'idarsa ai ragayye amin mafi yawan mutane wasu sun zo masallacin kuma kana cewa salatu khairun minan nauni. ina fatan an fahimta don haka bilal ke wannan domin shi ne ke kiran farko abdullahi bin ummi maktum shi kuma yake na biyu ba tare da as-salatu khairun minan ba sannan ka sake takbir Allahu akbar Allahu akbar sai kuma kai kalmar shahada daya la ilaha illallah wahida su ɗaya wannan shine a takaice lafazin kiran sallah lokacin da ladan yake kiran sallah ya yi ƙoƙarin kiyayewa kada ya talhini allahan wanda yake zai iya shafan kiran sallarsa malamai suna cewa allahamin ma ya kasu gida biyu akwai allahanil jali akwai allahanil hafi hafiyun yani allahanil jali shine allahanil zahir allahanil hafi kan ce masa allahanil yasir wato jirkita kiran sallah to shi ma jirkitawan akwai wanda yake bayyananne da ji kawai kasan an can an jirkita yadda shari'a ta ce a yi sannan akwai hafi ko yasir wanda an ɗan dai yi shi kaɗan ne to allahanu aljali awu zahir akwai wanda ke ɓata kiran sallah akwai wanda ma ke taɓa aƙida yanzu kamar kabbaran nan na farko da za ka yi sai kai madda a hamza ɗin, kai da ake so ka yi isbati ka koma kana shakka kana tambaya kenan kana so ka ce Allahu akbar sai ka ce ah, Allahu akbar ka koma kana shin wai Allah shi ya fi kowa girma ne Ka Allah yi yawa ballan ta yi yawa kamar ba ma guje shi zai wannan tambayar ba kai mai imani ba ina fata an baga gane to duka shi yasa shi kiran sallah kada ka kama shi da ka a'a haka ji an ce akwalin nasi unukan kashi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama saboda ka da darajarka kuma kada ka ji an ce da an salladan da ke ciki ba mai barma wani sai in an yi kuma baka koya ba ba ka da ilimin shi ka zo ka kama yi ta daidai ne ba an gane sa'annan a shi kan shi kiran sallar idan lahan ɗin ya canza ma'anan kiran sallar, malamai suka ce bai yi ba sai an sake idan ko ya sir ne bai canza ba to an yi mummunan abin kyama an yi mummunan abin kyama sannan har yanzu dai ba ka canza wata kalma da wata kalma wanda ya canza wata kalma da ya sa wata kalma ba wannan ba shi ma kiran sallar saba ta ba misali Allahu akbar Allahu akbar sai ka canza misali ka ce Allahu a'azam Allahu a'azam a'azam ai shi ma mafi girma ne kana canzawa to kiran sallah ba kai ba sai an saki ba kai ba sannan lahanul khafi idan yayi muni shi ma malamai suka ce yana bata kiran sallah kamar wanda suke kiran sallah gilgina iwata tsarib Allah wa ka take yi ka take ba aka ce in aka yi irin wannan har ya canza ma'anar kiran sallah sai an canza ta almuhimmu a kiran sallah shine ka da haukar yadda ya kamata kowane harafi ya fita daga mahallinsa wajen madda ka yi maddarsa daidai da yadda ƙa'idar madda take amma malamai suna cewa in ka ƙara madda fiye da maddar asali in kaɗan ne to ka yi makaruhi in yawa ya zama fahish yana iya bata maka kiman sallah yana iya bata maka kiman sallah sannan idan kai kwangaba kwan baya wato ka gabatar da wata jimlar da ba ita ya kamata ka gabatar ba shi ma ana yana iya bata maka kiman sallah misali hayya ala sala ne jimlan farko sai sai ka soma hayya ala falah sannan ka kawo hayya ala sala shi ma yana bata kiran sallah sannan ka lura da kyau kamar yadda na faɗi kowane harafi ka ba shi haƙƙin shi tana canza wani harafi ma'ana na iya canzawa gaba ɗaya ka ɗauki wannan kalmar da na ce a kan gaba kwan baya ya hayya alal falah ka ce hayya alal falah alfala daji daji a ƙarshensa kabal lam da maddan alif a gaban shi fala an gane a'a sai kayi an ji ha'un ɗin nan ta fita za an gane ko sannan kake maganin a zo ga ira ai na kada halmu'umini mu'mini ne hayyar falah ka koyi fitar da ha'un malam mai kiran ladan an gane yi ba ha'un kawai ba duk an harufan nan sai ka koyi yadda za ka fitar da su a makharij ɗinsu inda dukkan harafi na larabci yana da tashan da ake taso shi an fahimta ai yana da tashan shi da ake taso shi sannan a futta shi yadda ya kamata a futta shi daga gaɓuɓɓan da suke haɗuwa su ba da aman da ake bukata kila an fahimce ni to duka wannan wajibi ne mai kiran sallah ya kula da su kuma yi haƙuri in dire. ba da dama kuma kai mai sauraron kiran sallah za ka kwaikwayi wanda ke kiran sallah in ya faɗi ka faɗi abin da ya faɗi kamar yadda ya inganta hadisin manzan Allah صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن idan kun ji ladan na kiran sallah abinda yake faɗi shi za ku kwaikwaya abinda yake faɗi hakan ya ce Allahu akbar suka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah suka ce ashhadu an la ilaha illallah sai dai in ya hayya ala sala nan zaka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah shi ma zaka ce la haula wala quwwata illa billah an fahimta idan yazo as-salatu khayrun min mafi yawan malamai sun ce za ka ce sadakta wa bararta sadakta wa bararta wasu suka ce a za ka maimaita salatu khairun minan nauyi duk wanda kai labubara a daiki an fahimta? to har ya gama kai ma ka jire mu kiyayi in an zo ƙarshen kiran sallah wasu in an ce la ilaha illallah ya su ce muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi a a'a abin nan da ya faɗi za ka ta in kana son ka yi salatin ne sai an gama domin wancan hadisi da na yi ishara a kansa idza sami ismil mu'azzin na qulu islama ya al sai hadisin ya ci gaba da cewa sun sallu alayya sannan ku yi salaki gare ni saboda haka idan mai kiran sallah ya gama sai kuma ka gama kwaikwayo abinda za ka biyo baya da shi sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun masalu lahaliyar wasilata sannan ka roƙa mani wasila shi ne allahumma rabu ta zihir da'awa a tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا allazi wa atahu nan shine yafi inganci ana cewa riwayar innaka la tuhlifin mi'ad bata inganta ba da mazhaba ta maliku ta kawo shi an gane ko shine wasila da annabi ya ce za ka roƙa daga nan kuma in kana da bukata sai ka roƙi Allah yawa domin a wannan lokaci ne ko kuma lokaci ne na an san da ai aka maka Allah kana ta daga hannu shau yi la wa alaikum assalam wa rahmatullah haka ne 模式。嗯。ko ba wani da ne da ka zo da a matsayin koyo Mm. sai ka zauna a matsayin koyo mm. ba ka jin na ga babana yana yi abin shi kenan nan babana ko babban malami ne misalin azariya mm. amma sai ka zo ya koya maka ga yadda za a yi muri shi yake so da Allah ma na ka ƙara jan hankalinmu na'am ka ƙara jan hankalinmu siya ne don Allah gaskiya ne kusan ƙa'idan musulunci ne wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi fiye ba ya halasta mutum ya aikata wani aiki har ya san hukuncin Allah a abin da zai aikata Duji Bilal ko da asalin shi balarabe ne ba balarabe ba ne ko kana so ko ba ka so balarabe ne domin ya tashi a cikin su ya jima Allah ai asali abdullahi bin zaid al'ansari shi ne ya yi mafarkin kiran sallan annabi ya ce wannan ruya ce ta gaskiya sai ce koya ma bilal fa innahu damin ka domin ya fi ka zaƙin murya da kai ta nesa ce koya mashi kun ni ko kai ka koya sai da aka laƙana mu bilal don an laƙana mu bilal ina ni da kai baki duk miyan bakwa ta kwashe ta ba ba aka wani eh? sai an yi daga gaske wani harafin zai fita wani ya fita rabi da rabi saboda haka gaskiyar magana ba daidai ne ba kawai mutum dalladan ya ɗan yi jinkiri kuma kai ta kuji kuji da shi yana neman ya ɓata mana lokaci kaga shi ma ya fi muni ka zo ka kama an saku ba kai ta tsalla ihu <laughs> eh? to wani yana kina za ka ji kamar yana iyo ne sai ya ji kamar yana tsalle ihu malam a to Allah ka bari Allah ka bari mutane makota ma ai suka tsirgita su na mutumi na bala maje na'am A'a, ko bala da ba a ce ba ko idan ka ji yana wannan shi ne ake ce matalhini idan yana wannan waka wakan ai ne maganan in aka cira da waka waka ka ji ha ana rawa da sauki tafrid kenan in yi muni har ya canza ma'ana kowane ne ya yi sallah bai ba ko balarabe ko ba balarabe ba domin na ba a yin irin waɗannan abubuwa a kiran sallah hmm. kada ka ji wani na yi ka ce daga ƙasar larabawa ne a kama kwaikwayo a shi addini ko ilimi ba sai ka yi ba ka iya samun balarabe a binnin makka amma jahili ka iya zuwa daji ka ga wani a duka yake rayuwa amma Allah ya ba shi ilimi saboda haka kwaikwayo aibi ne a addini ba tare da ilimi ba wal iqamatu wujrun amma iqama ma'a shine wutri kabbara ce ake maimaitawa amin Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah aya ashhadu anna muhammadar rasulullah aya hayya ala salah aya hayya ala al falah aya قد قامت الصلاة تيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله komi ɗaiɗai ne in da kabbara su ne ake bibbiyu isama kuma suna ce mai ƙarfi kusan mazhabobin nan gaba ɗaya ina jin mazahaba ɗaya ce kawai take cewa wajiba sannan ga mata a mazahaban maliku kamar yadda muka ji ba suka ce ba dole ba ne ga mace amma in ta yi ta kyauta amma sauran mazahabobin ba su bambance mata da maza ba ina jin ko makon da ya wuce na yi bayani cewa in ka dubi asali annabi cewa yake tsallu كما رأيتموني أصلي بدون تفريق بين الرجال والنساء فتعدى بمبنتا مزاد ما تابع الله أعلى وآلم وعليكم السلام نعم haka ne mutanen kirki na'am haka alhamdulillah Mm. a

sunan akwai wani masallaci ma da masu wace a hanyar hanyar wajen hanyar kala ne ke hanyar masu cikin wannan inda ma da yake kusur mana su da ɗaya yi zaga da yan tsirika wani suna sallafin ba da hali ana waɗannan kurakurai ne to misalin kamar yadda ya ce maka ainihin sauƙin da za a ɗaura ainihin suna wannan sadaka da ɗaura in za a fita haku ba a shekara kuma da sadaka ba a shekaru da wurin amma mai ɗauki mana ƙarin bayani kuma idan har mutum ya faɗi wannan ya ake nufi kamar muna da asirin ke ce ayya a wani tsara sai a tuwar ayya a wani ko ayya a tsara akwai mutane da Allah bai mutar da wannan ba alhamdulillah wato matsalar kiran sallah matsala ce muhimmiya kuma mai hadari domin kalmomi ne na tauhidi ladan ke tanawulinta kullum akalla sau biyar in ka ɗauke ikama bi inda hamza take ba a mata madda maddan takabir ne ko ta ashhadu ce ba a mata madda domin isbati ake yi ba listifami ba in ya koma an mata madda ta koma tambaya kake wai abin nan haka ne sannan kaurara faɗin sunan mahalicin mujalla jalaluhu yana da ƙa'ida lokacin da lafzin jalala ya biyo fataha ko zamma ya biyo fataha ko zamma to mai ke aukuwa ko mai biyo baya shine a kawara faɗin lafzul jalala Allah amma in lafzul jalala ya biyo kasra ba a kawara harshe wajen faɗinsa idan kuka dubi kalmomin da ke cikin ah, abin nan yana biyo imma dai mafi yawa ya biyo kaga za a kawar haɗin labbin dalala domin duk inda rufa'a misali ka ɗauka ashadu anna muhammadan rasulu kaga labbin dalala Allah ya biyo mene ya biyo zama, to za ka kawar haɗin rasulullah an fi gane nufi na da a ce ya biyo kasara ne to ba za ka yi mashi kawarar harshe ba ba za ka ce ba za ka ce min Allah kila an gane wa ilallahi tafirul umur ba za ka ce wa ilallahi tafirul umur ba ina fatan an fahimta to ana ce mani lokaci ya yi kuma ruwa a yi haƙuri da abin da ya samu inda bukatan wani abu ma ƙara in aka faɗakar da ni in Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah amma dai almuhim duk wani ladanin da bai zauna gaban malami ya koya ba to ya je ya fishi yawwa ya je ya fishi dan tayu yana wani barnan bai sani ba Allah ka datar da mu rabbana a tu'akhidna in nasina aw akhtana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum